a waɗansu malamai a kano sun yi taro kwanan nan a masallacin gadon ƙaya na ga su uku ne suka yi magana a wurin ne na gani wani ya turo mini sun yi maganganu a ciki inda maganar tarin jaya na ta tarin jaya kan abubuwa guda biyu wato don tattara abin gabaki ɗaya sai daga muhimman abubuwa da ta sa gaba suka karkata abubuwa guda biyu ne na ɗaya yin wa'azi da hikima da tausasawa Allah saka muku da alheri ana wa'azi da hikima da tausasawa eh wadu ila sabili rabbika bi hikmati wal mau'izati hasana Allah saka gode mun gode <laughs> mun gode abu na biyu usulubi usulubi sun yi magana kan usulubi to yanzu bari mu fara da na farko din shine tausasawa to ni a nan ko ce mai muku da raddi ko kuma abu da na tausaya muku shine ah, wa'azi kaman yaƙi yake wa'azi kaman yaƙi yake yana da strategy yana da method ah, na farko mu ɗauki yaƙi mai yaƙi yakan fito da wasu dabaru ne irin yadda zai ci nasara akan abokin gabansa shi ko mai wa'azi shi ma zai fito da dabaru ne irin nasa yadda zai jawo hankalin jama'a su karbi abin da yake bada haka ne to da wa'azi da yaƙi kusan amurin ne ijtihadi kun gane imam da kirmi ijtihadi ba wa'azi bane kai da naka ni da nawa wancan da nasa an bar kowa ya dabara haka ne an bar kowa ya yi dabara to a irin wannan idan mutum ya fito da wata dabara ta su ta isar da saƙo ba ka inkarinsa domin ka'ida ce la inkara fi masail ijtihad ba a inkari wa mutum har ka ce yayi kuskure akan matsala ta ijtihadi kai idan ma ijtihadi in ma yayi kuskure ma yana da lada guda in ya dace yana da lada menene biyu to kaga kenan ko da Idris ya yi kuskure a ijtihadi irin nasa ya ɗauko wata hanya ta wa'azinsa yana da lada guda in kuma ya dace na da menene lada biyu haka nan wurin yaƙi in ka ɗauki wani hanya su ta ce idan abin ya dace ka ci nasara lada biyu in kai kuskure fa a ah, salman farisi Allah ya kara masa yarda ya yi wa manzon Allah gyara A kan abin da ba wahayi ba ne an fita wurin yaƙi mazala ya sa ruwa a gabansa abokan gaba a gaba sai su ɗansarar harci ya rasu wannan abin da ka yi wahayi ne ko ra'ayi ne ka ji safai kenan in wahayi ne ba mu da ja in ra'ayi ne kuma akwai shawara maza da cewa ba wahayi ba ne ra'ayi ne ko khudu'a ko khizi a ana faɗa ce ta in ko ra'ayi ne a ra'ayi mu da muka sani a wurin yaƙi mu sa ruwan a bayan yan abokan gaba sun zo mun tare musu wajen shan ruwa mu kuma mun samu wajen sha maza da ɗauki ta daga ra'ayi sai koma menene ne. farsi abinda ne Allah ne menene shi ishadi haka ne to kai ma wannan mai wa'azin idan ka yi shahadi naka ni na yi nawa tunda naka wahayi ne in ce ba wahayi ba ne to ban da nawa ina kan yi nawa ina ka da yi nawa tunda ba wahayi ba ne in kuma wahayi ne kawo wayar kawo hadisin da yace hanyar da ka bi ka isar da sako dole ne ma ita dan bi ko kuma hanyar da na bi na zan sako dole kai ma ita da ka bi kawo wayar kawo hadisin kawo dan kuna neman ku ku rikita mutane ku kawo raba tsakani akan maganar usuludi akan maganar usuludi kuna so ku raba kan mutane kuma so a wazin ma da suka bi wasu bi usulubin ba wasu bi usulubin hadisi ba waye gano ba su bi musulmin qur'ani ba ba su bi musulmin hadisi ba waye gano a a wani taron da su da suke na gadan kai ba su bi shi ba na ce su su bi shi ba waye gano yawa kaji dan gari ta zaka Allah khairan ayoyin da suka jawo da hadisan da suka jawo kai fi ne suka bi ayatul lini ahadisul lini tausasawa qur'ani tausasawa ko yake yi ya ciza ya hura sai za daga cikin sufan manzo Allah ma kace bashirun wa nasirun ah. ya yi albishir ya yi karkaɗe ya yi albishir ya yi karkaɗe to albishir ku kawo ku kuka yi kuma malamai suka ce duk wanda da kirin wani usulubi kwadaitar da mutane sauki to ya zama murci ya zama sufi haka abinda ma suka bara kenan ya zama murci, ya zama na aqidar murci, a ya zama na aqidar menene sufaye don su abu da suke kullum kwadaitarwa kwadaitarwa kwadaitarwa ayoyi na azaba ba ruwansu ayoyi na gargadi ba ruwansu hadisin gargadi ba ruwansu hadisi na azaba ba ruwansu kun zama murji'awa sufaye a maganar magabata in kai kana bin musulmin qur'ani to wurin tsanani kai tsanani wurin tausayawa ka tausasawa ka ciza ka hura bashirun nazirun haka manzon Allah yake da yadda ce sunan soyayya bashir to bashir kai ma an karo bashir to ka zama nazirun mana ko ba ka bane in ka zama bashir ka zama nazir to amma wai su sun je ne su mai da raddi to yanzu to yanzu bari mu ci albishirinku ga raddi da zamu mayar musu na san za su ci suna ma kallo ko to alhamdulillah idrisu ni kenan idrisu ni kenan ya ce in ya shiga musiba baya neman taimakon kowa a duniya ko na annabi ko na waliyai sai nawa kuma ce wasu lubinsa da ya kyau ba haka suka faɗa to shi kenan don Allah wanda ya ce ko manzon Allah ya hana shi yin abu sai ya yi in ji waɗanda riga yace ko da Allah yana maulidi wallahi sai yayi shi kuma da sai yayi kyau ko dan ba mu ji kun ce komai akai ba ba ku ce komai akai ba a kano yake ko ba ce komai ba dan shayin garin nan dan shehin garin nan babban yace da annabi da Allah abu ɗaya ne ba a rarraba su kashi na kuwa ku gani yace ba rarrabe su yace da Allah da manzo Allah bude ne ba a raba su ya da Allah da manzonsa shi ga musulmi sai yayi muku kenan ko ba ku ce komai akai ba ko wa malaman Kano musulmi sai yake ko ya da yayi Allah shirka shi ga musulmi sai yayi muku kyau ko ba ku ce komai akai ba ga ɗan dalika na afili fili yace suna ciwo Allah gyara in Allah in Allah ya kusa sun ci masa gyara in sun ga dace a bari a gaya mutane wanda musulmin ya yayi kyau ce masa komai akai ba ko ce komai akai ba eh ba ce komai akai ba da wanda ya ce ran tashin kiyama za su yi tawaye ma Allah ba za ta yi faɗa ya ce ba za mu yadda ba wani shiga aljanna kuma dole a saurare mu haka da sai ba su yadda ba in ba ka sai ibrahim yas ba za ka shiga aljanna ko dole a saurare su ba su rimani masa raddi ba shi wani ka usulubinsa ya yi na idris ne bai yi ba ka wani usulubinsa ya yi musu yan maja amma ni kusa abin da ke kiran su maja interfit maja interfit su ne kusan wato lokacin da majin nan ta fito na yi hudu ba nan mai yiwa kuma manta ni ban manta ba na ce ana son a kashe wata barna amma za a haifar da wata barna da ta fita na ce barna da kuke so kashe ita ce barna da jabar ko to barna da za ku haifar ita ce wadda ta shafi a keda, ta shafi a ahlus sunna da menene majin da kuke da yan dare? za ta kai mu kuna musu sassauci kuna daga musu kafa da su suna magana na kafurci na shirka ba da kuce musu komai kuma yanzu abin da faɗa gashi ya tabbata ya tabbata ko bai tabbata ba dan ta kai ma daya daga su shi wannan din wanda yake musu ga bai bai ba baya iya ma mai da rage musu wadatai ba ma iya musu da rage ko sai magana na shirka na kafurci bai iya musu da martani saboda me yana daga musu kafa saboda menene an yi maja haka ne maja in tafe kun ga illa wani da kai mai bai iya raddi ko ga abin da na faɗa kaga ya zo tabbata